بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتق وسدوة ذو القعدة هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا الذي قد دار بين دوكو wanda ya daidai da sha takwas kuma ga watan shida miladiya biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo Sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi talasun wasu tuna kasa min nihayati zalimi wato kisoshi talatin da uku daga cikin kisoshin azzalumai duk da munasaba akan wannan yau muna karatu da mata sai na ba su labarin wani abu shi ma zalunci ne sai suka ce to ai sai a sa shi cikin littafin a ce to yin sai mu ce arba'un wasu tuna kista min nihayatul zalimi <laughs> mu kara ɗaya mu ma mu ce arba'un damar ran na wani dan uwa raji bashir ya turo man wani littafin shi kuma da ya zo maimakon wannan talatin tun shi kuma mi'atu kai wannan kista min nihayatul zalimi shi ɗari ne ma maimakon sittin da wannan su mutum sai nemi wannan ya karanta dan ba wanda zamu yi tabi kadai kenan mu muka gama wannan mai goron sallan wannan kato ne to amma wannan kisan yanzu mu dan ji ta kun taba jin sai mu sa ita mai mata namba ko dai mu kara mu ce mu ma sittin ko mu ce sai mu je mu ce plus one hada da wannan abun nan din kisan da na ba su shine na taba gaya maku nan cewa akwai wata rana muna karatu a bypass sai wani mai unguwa ya zo ya kira ni ya ce da Allah so yake ya zo mu je in ga wani abu da Allah ta baraka wata ala ya yi ma wani a unguwarsu ya jira ni da ya ba da sako ya ce a gaya min shi kenan can wajen zangoro ne sai na ce mashi gaskiya ni ba zan ya jira ya jira a aka tashi karatu da zai tafi ya ba da sako ya ce a gaya min sai ya jira ni da na fito ya ce so yake mu je in gane ma ido na na ce a ranka ya daɗe a yin kuma yayan gari mu gaba da abin nan ai ba kai ya ce a so ke in je in gani na ce a bani labari tukuna sai ya ce man wani matashi ne a unguwarsu ya auro wata yarinya in ya tafi yawon shi da daddare bai dawowa wata rana sai sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe biyu na dare sai ya dawo ita kuma bata taba tambaye shi me yasa bai dawowa da wuri ba amma fa shi kuma in ya zo ya tadda ita ta yi bacci sai ya ɗebo ruwa ya zuba mata kuma ya kifa mata mari ya ce shi ba zai bai kamata ta yi bacci ba sai ya dawo Ran nan ya zo zai fita sai ya ce mata saura kuma ki bacci kafin in dawo ta ce to zan yi ya kokari na amma kana dadewa sha biyu karfe ɗaya kai ba aikin dare kake ba ni na san sana'a ka ba ta wannan bane zan yi ya kokari na in jira ta zo ta jira ta jira ta jira sha biyu ta bai dawo ba karfe ɗaya bai dawo ba tana zama kan kujera sai bacci ya ɗauke ta ya ko dawo yana dawowa ya zuba mata ruwan ne kifa mata mari ya ce ma na ce kake bacci ba sai sai na dawo kuma in an yi ta da mutum fa haka zai ce a zauna a yi hira a bashi abinci kuma sai an yi hira to ya tana ta ya mata wannan ma ta tashi firgigi ta ce ai na yi ha na amma bacci ya dauke ni ni gaskiya na yi ya kokari na na zauna nan bacci ka san bacci barawo dai maganganu kawai sai kara daga hannu zai kifa mata mari sai hannu ya shanye to da hannu ya shanye kuma maimakon abin da zai zama mai wa'azi ba sai tsaya ba sai ƙara daga kafa ya kai halbi sai kafa ita ma ta cogale to yanzu da hannu kafa hannu yayi haka kafa ta yi haka yana tsalle shi na ka ce in zo in je in gani saboda in ga wannan wannan akiba ta zalunci ya ce wance dan Allah ki haƙuri ki ta ce wallahi ni ban yi maka komai ba ko cewa Allah ya saka man ban taɓa yi ba ko ban taba gaya ma iyaye na ci ga abin da kake man ba amma dai Allah ya san kana zalunta ta ma ni ban taba ko in ce Allah ka ga abin da wannan bawa yake ka saka man ban taba yi ba ni amma dai na san Allah ya san kana zalunta ta saboda ni ban kai tuhumar ka ba mai tuhumar ka cewa ina kake zuwa ba ban ce komai ba ko na san ba aiki kake ba ka je kai zaman ka kai ta hira ka sai karfe biyu ka dawo ka tada ni ka ce sai na dafa ma in duba duma ma abinci kuma ka ce sai an zauna an yi hira a irin wannan lokacin ya ce a da Allah da ina roƙonki da Allah ki haƙuri ta ce wallahi ni ban yi ma komi ba Sai dai ka roƙi Allah kawai shi ya fushi ni ban ce komi ba amma da Allah ya san kana zalunta ta da kun ji akiban bai kamata ku sa plus one ba ina ma rubuta ne mu da sai mu rubuta wannan tunda waƙi ne na ce maku sai da aka ce in je in gani da ce gaskiya ni ba zan je ganin wannan azalumin ba kada ya ja man kamar masu kamun kifi da suka tsaya suna kallon maza ba ta zo da hada da su ina kallon azalimi sheik abdulhamid kishk kuna jin shi ko kwanaki sai da na baku labarinsa wani malami na gan shi yana magana mai abin nan bai ke cewa bayan allah har yanzu ba su kare ba ya ce duk shekarun nan da sheik abdulhamid kishk ya bar duniya ya ce ya shiga cikin kabarinsa inda ake sa kun san su suna kabari ne kasa a sa mutu a ciki ya ce ya shiga cikin wurin ya tarar da kabarinsa kai ka ce yau aka ya tar da jikinsa kai ka ce yau aka sashi lufafan nan tashi tana nan sabuwa fil jikin shi na nan fes sai kyalli yake yi kai ya ce bai ga ƙasa a wani wuri ba sai can wajen kafafunsa inda ta dan murmuso irin ta saman abin ta murmuso ta dan taba wurin nan ne kadai lufafan nan ta canza amma lufafan shi tana nan kai ka ce yau aka sashi jikin nan na nan kamar yau aka sashi na ta haske to kaga irin waɗannan abun to shi shi ne yake cewa shi daga cikin ni'iman da Allah ya yi masa shi ne ya sa ya zama makaho tun yana ɗan ƙarami da aka tambaye shi wani abu ne kake ganin Allah ya maka na kyauta ya ce bai wadda Allah ya masa shi ne da ya rasa ido tun yana ɗan ƙarami aka ce a'a ya ce yana ƙarami ya fara ciyon ido ya ce ko kala bai sani ba bai san fari ba bai san wani kala ba kala ɗaya ke iya tuna a rayuwar shi shine ja ya ce shi ma ja yana tuna shi ne saboda radda ciyon ido ya samai wanda har ya kai ga ya makance to rigar da yake sanya jaci to da ya shiga makaranta idan ana maganan kaloli ya zo yana gama mai shi kaloli sai ta cinye ce ahmar wani iri ne ahmar ma makwatanta man sai ta ce ahmar ne sifan rigar ka radda ciyon ido ya same ka to sai zuciyar shi ta fassara mai ahmar amma in banda ne ya ce ko kaloli bai san kowane kala ba ya ce amma yana gode ma Allah saboda abin da ake ba masu idanun ma wasu abin an ba shi fiye da hakanan. saboda farkon jami'ar da ya fara a cikin azahar jami'ar lugal ya yi. wadda tafi kowace wahala ya zama shi shine yake excelling a nan din ya gama wannan ya zo ya kulliyatu shari'a nan ma shi ke sai da ya ta yin kulliyoyi shi tunda shi ba wani abu da zai kawai sai kara ya ce shi abin da zai kenan bayan nan sai Allah ya sa ya zo ya aure ya auri wata yarinya aka haifan mai wata mace harika ya ce in ba dan aure yana aure ba ba zai ma aurar da ita ba kwata-kwata saboda duk abin da ya faɗi ita take rubuta mai ba ta taɓa tambayin shi mai ta mata kalma ba duk abin da ya faɗi a bakin shi kawai yadda ka san tana rikodin haka take yana faɗi tana rubuta tun da yake shi da ita ba ta taɓa ce mai a wuri ka za mu kace ba ya maimaita mata ba ta ba ba ce amma aure yana aure saboda aka yi auren da ita yayi bakin ciki yayi murnan diye shi ta yi aure amma yayi bakin cikin rabuwa da irin wannan abun nan ba to sai Allah ya bashi keken rubutu bayan nan sai ce duk abin da yake so sai kuma yana rubuta da wannan keken rubutun to amma ya ce to amma ni in man rasa ido a wurinsa a nan duniya yana fatan kuma ya samu ta lahira domin ko bin bas a wannan ko wannan eh shi dai bin bas abin da ya roki Allah abu biyu da ya rasa ido shi ma yana yaro ya ce ya Allah ina roƙonka abu guda biyu ta dalilin na ce ya ce na farko ina roƙonka ya Allah duk abin da kake ba mai ido na ilimi ya karanta ya iya ya sani ya Allah kada rashin ido ya sa ka tauye min wani abu na wannan Allah ya zo ya bashi wannan abu har sai da ya zama shine muftil jumhur kun ga Allah ya dai masa ya ce sannan na biyu ina roƙonka alkawarin nan da ka yi a lahira na cewa in mutum ya rasa masoyan nan nashi guda biyu su ne idanunsa za ka biya shi da aljanna ya Allah ina roƙonka kai man wannan shi ma ya ce to na ga wannan saura wancan muke jira shi na musamman kishi ya ce shi ya ce saboda haka shi rasa ido da ya yi inda wani abu waɗancan ne ya ce amma babban godiyar da yake mu gode ma Allah da ya rasa ido ya ce saboda shi baya ganin fuska azzalumai ce ina gode ma Allah da karaba ne da bani da ido hatta la ara wujuha zalimi ta yadda kada in ga fuska azzalumi fuska azzalumi ba ta da kyan gani inda yadda zakai ka kauce ma azzalumi ka kauce masa inda yadda zakai ka yi kakkashaki turaren azalumi kakkashaki turaren ko turaren azalumi kakkashaka balle ka ci abincinsa ko ka sha abincinsa da dan fito ko a nan muka karanta ko cewa daga cikin magaba ana magana cikin madarujus salikin don kakka faɗi wani wuri su tare ka cikin madarujus salikin aka ce hancin nan yana da haƙoƙin da aka ce a tsare da su idanun nan yana da haƙoƙin da aka tsare da shi daga ciki ka kalli alƙur'ani ka kalli abin da aka rubuta na karatun addini na ilmun nasa ka kalli sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka samu ka kalli ƴaƴanka ka ji daɗi ka kalli iyalanka ka ji daɗi amma kar ka kalli fuska azzalumai da wannan idanu aka zo wajen shaƙe aka ce ka shaƙi abin da ya halatta ka shaƙa amma kar ka yadda ko turaren azzalumai ka rika shaƙa don ga yadda azzalumai suke dan suke ne dandalin wurin zaman su to ka rika zama ko turaren su kana shaka a wurin shakar turaren azzalumi masifa ce ita ma tana dolantar da kwakwalwa kudan gane to shine shi yace da haka shi daga cikin kyautar da Allah ya yi masa bai taba kallon fuska azzalumi ba duk azzaluman nan yace sai dai ya ji sunan sai dai ga bai ga fuska azzalumi ba ce wannan rahama ce babba da Allah ya raba shi da ido wanda bai sa ya samu idanu ya kalli fuska azzalumai ba gane to ku sa shi cikin nan man sai ka za plus a jikin abun ka ka tuna kai ma ka kawadi wani wuri ka abun nan ba na mala abu kamar za ka yi magana na saboda haka yau za mu ƙara yin wani kisan kuma mai ban mamaki ita ma ita ce nan ba ta goma sha bakwai ra'asu biyin ta takallamu ba da mautiha wannan wata kisa ce a jidda mai ban mamaki ga ta da kisa mai kyau amma akwai ban mamaki a cikin kisan nan kisan shi ne kan wani annabi yana magana an samu wani daga cikin annabawa kan shi ya dinga magana bayan kuma shi ya mutu aka ɗauko kan aka shigo da shi daga inda aka tsara kan aka zo kuma kan ya ci gaba da jawabi yana mutane magana to shi za mu gani yau asabatu alal mabda'i min sifati halin iman mutun ya tsaya akan ka'ida abinda yace shine daidai abinda ka gano shine daidai ka rike wannan daidai din baka canza ba wannan yana daga cikin sifofin imani sifan masu imani ya zama ka gane gaskiya duk yadda za a karkada mahma kana tilkawari duk yadda za a samu wasu masiba ko wani ibtila'i in ya zo kana kan gaskiya to ka rike gaskiyar nan al'ahumma in ma zalunta ka za a yi to ka roki Allah ya baka sabati ta yadda za ka cije baka koma ka rusa gaskiyar nan ba wannan yin haka yana daga cikin sifofin muminai kun ga aisha sa lokacin da muka yi magana hasan al-basri aka zo aka abun nan ba sai aka ce sai aka ce gashi za a bashi tsoro a ladabtar da shi a mai ladabi sai ya adda ya ce menene ma adda ehem ehem Allahumma ya waliya ban ji ba ehem ya waliya ni'mati wa mulazi zaka ce wa mulari inda karbati ij'al niqmatahu alayya kama ja'alta niqmat minene ja'alha minene ma kace mi eh Allahumma ya wannan ya ya waliya ni'mat ya waliya ni'mati wa mulari inda ni'mati ko eh wannan na ij'al nikmatahu bardan wa salaman aya kama ja'alta annara bardan wa salaman ala ibrahim haka muka karanta na har takarda muka raba aka ce kowa ya rike wannan addan ya rike saboda iftilai ya ce Allahumma ya wali eh, wali eh, ni'mati wa muladi inda ni'mati ij'al nikmatahu bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim aka ce ka yi wannan to kaga magana ce ta mutum ya samu sabati kada wannan masifan kuma daga nan an yi ba yi ba da ya adda an bai ba aka ce wannan adda tana da gayatu ahammiya lokacin da aka kai ka gaban wani za a yi ma abun nan kai ka juyar da kanka kada kai tsaya ka nan kawai dan juyar da kai balle ma ka ce su baka dama kai sallah raka biyu kuma kai ka auna da wannan to da ka wannan shine abun nan din za a yi to da ka in kai wannan ka ka abin nan ba to balle kuma gaskiyan kullum kai ta roƙo Allah in akwai wata jarrabawa da za ta sama mutum ya canza gaskiya to Allah ya taimake shi kafin jarrabawa ta zo shi ya mutu wal mu'minul haqq aka ce mu'mini na gaskiya yaqulu wal mu'minul haqq yaqulu al haqq mu'mini na gaskiya ko mu'mina ta gaskiya takan faɗi gaskiya walau kana murran ko da tana da daci la yahabu zaliman baya jin tsoron wani azzalumi wala ya hani jabahatahu huli makhluqin kuma baya sunkuyar da goshinsa ga wani abin halitta ya kasa faɗin gaskiya saboda haka shi ya sunkuyar masa da kai wala ya ta'ata urasahu li basharin baya sunkuyar da kai shi ga wani dan adam mahma kana sultanu duk yanda mulkin sa yake wa mahma kana makanatuhu duk yanda matsayin sa yake sai ya tsaya kawai dogara ga Allah an ubada bin samit radiyallahu anhu an samu daga da bin sa'd diddige wanda suke cikin mutanen akaba ta biyu da suka fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za su tafi da shi Madina duk ma abin da za a yi suka ce duk yadda yake so aka za a yi za su tsare shi kamar yadda suke tsare matansu kamar yadda muke tsare na suka ce kamar yadda muke tsare gyautan wato matansu babu wani abin da zai same ka ya rasulullah mu tafi wannan yake cewa baya ana rasulullah mun yi ma manzon Allah mu bayi a wannan lokacin Allah sam'i wa ta'a za mu ji za mu bi fil usri wal yusri a lokacin da ake cikin matsatsi ko sadda ake cikin sauki duk ɗaya ne wal manshat wal makra da sadda muke cikin jin daɗi na nishaɗi da sadda muke cikin matsatsi da kunci wala asaratin alaina sannan kuma mun yadda za mu fifita shi a kanmu duk wani abu da za a zo in dai ga wani abu ya gita. to shi za mu ɗauka mu bar koma menene wa Allah nuna zai al'am ai ahlahu kuma ba za mu jayayya kan wani abu da masu shi ba idan aka zo wajen mulki ko wani abu ga masu shi ba ma jayayya illa an taro kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan sai dai inda kuga kafirci a fili ba za su yi mashugaba ta waye ba sai dai inda suka kafirci a fili tsantsa to nan ne wannan suna da hujja wurin Allah tabaraka wa ta'ala wala an naqula al aina ma kunna kunji suka ce kun mai mun mai mu bai'a zamu faɗi gaskiya a duk inda muke ko ina muka je zamu faɗi gaskiya la nakafu fillahi lawmata la'in ba ma tsoron zargin mai zargi sun dai saboda Allah ne zamu faɗi gaskiya yanzu wannan maganan ya kuke ganin ta da yadda muke yanzu yanzu yanzu nan fa mutum zai juya magana yanzu yanzu nan zai juya magana na gaya muku fa nan wata rana neman aure aka je aka samu kanan baban yarinya aka tambaye me za ka ce game da wannan magana ya ce alhamdulillah mun tuntubi yarinya yarinya ta yi zance mai gamsarwa na ce ne zance mai gamsarwa nan ya ce alhamdulillah yarinya sai ta ce tana son malam musa a aka ce to alhamdulillah tunda an ji wannan aje a yi sallah a dawo sallar la'asar aka ja kai sallar la'asar aka dawo aka ƙara zama ga baban yarinya yanzu malam ko za ka maimaita mana maganar da aka ce kace dazu ya ce alhamdulillah mun tuntubi yarinya yarinya ta yi zance mai gamsarwa na ce ƙara faɗin zance mai gamsarwa nan dan kaje ce alhamdulillah yarinya sai ta ce ba ta son malam musa daga ji sallar la'asar a dawo kawai magana ta canza bai <laughs> zuwan nan ya ka gani haka fa aka tsaya kan maganar da a ga shi ɗazu. kafin a yi sallar la'asar alhamdulillah yarinya ta yi zance mai gamsarwa ba wanda take so sai wala busa Ya zufa an dawo la'asar alhamdulillah kuma ta yi zance mai gamsarwa shi kuma zance mai gamsar na wane ne ba ta so Allah ya sa kakarsu na zaune wata tsohuwa ta tashi ta ta uwarsu ce ita kaka ce wurin yarinya ta tashi ta ce bula ban banza bula buki Allah ta kuwa akwai Allah ko wani bula buki ba da Allah ko bula bukin banza bula Allah da annabi buge Allah da annabi to kaga ba nan yayi ba Allah munafici yayi ba annabi munafici tace in ba za ku ba su diyar ku ba ku ce ba za ku ba su ba sai kun wahalar da kanku kun wahalar da su ba yan nan daki na take kwana na tambaye ta da sani na san ba wanda take so sai wannan kuna so ku ba wani wanda kuke ganin ya fi shi ba sai ku ce ba za ku ba shi ba kawai sai kun yi ƙarya bayan yariyar da in ta zo ta gama ba ma mai kiran ta fita wanda kuke son ta zo din in sai dai kuna nan in ba ku nan ko fita ba ta yi duk wanda aka zo kiran ta in ba ce malam Musa bane ba ta fita ni ko har sai da suka kai ga nan daki na za su zo su zauna su ta tatin su ni koma ta in kwanciya ta suna zaune nan suka ga babu zai tashi tafi gida sannan ku ce ba ta son shi har da ƙarya da abu kan ba zadi ba zai tashi ba ku wuri ko wata tashi jige gida ajiya tsaya tsaya tsaya in makumi kuna bukai mhm. suka je ko suka dauka suka ba wani gani irin wannan abin shi yasa kuka ji jiya ake magana nan muka yi karatu da wasu kula gani kaban wasa aka ce in ka tashi gode ma Allah a cikin ni'imomin da ya ma to ka gode har da matar da ka samu ka aura da kuka nema kai da wasu ba su samu ba kai ka samu wani ya ba da labari ya ce gaskiya ya gane wannan babba domin shi wanda zai aura ana zaune a wani wuri da Allah ya nuna mai wa'azi ana karatu a wani wuri sai aka faɗi matsalo aka faɗi ya ce yanzu fo ya kake ji yanzu a ce maka wadda kake so ka aura kuma ta mutu shi lokacin an rubuto mai wasiƙa an ce wadda yake so ba ta da lafiya da ya ji an ce ya kake ji a ce wadda za ka aura ta mutu ya ce da ya wuntsile ta baya <laughs> bai ba san da ya wuntsile ta baya ba kuma ashe ta mutu ashe da ya wuntsulan nan kawai sako ne ashe ta mutum kuma kun gane abu a karatu fa aka yi munasaba kamar yanzu ana zaune na malamin injiniya aka yi munasaba malamin yake cewa yanzu ya za ka ji ka samu sako wanda kake so a ce maka ta mutu shi kuma ashe da takardar shi a aljihu sannan ba waya an rubuto mai takarda an ce masoyiya ba lafiya yana damuwa yana ji amma da ya je wurin karatu a haka sai malamin Allah ya dauko abun nan ya hada kawai ya ce malami yana karatu ya ce ya kake ji yanzu a ce wadda kake so labari ya zo maka ta mutu shi kuma ya san tashi ba ta dila ya ce bai sassan da ya wutsule ta baya ba da ya ji maganan nan kuma ɗin sai gashi an zo ɗin an aiko ta mutu da muka gaba karatun muka fita daga nan a ranar sai wani ya bini waje ya ce wallahi malam karatun nan da aka yi da ni ake yadda ka san ka san me nike fama da shi yanzu shine abin da aka faɗi yanzu ce wannan satin akwai wanda yake so Ya ce ga karatun ƙura'ani ga kaza ce tun sanda ya fara magana da ta haddace izo hamsin. Ya ce yanzu a maganar nan da nake ta ma karasa ta karasa izo izo ta cike gaba ɗaya ta haddace ga tarbiyya ga karatu ga kokari na san ta ta dalilin abokina aminina sai Allah ya kaddara kafin a kawo yanzu shi sai ya haɗari ya mutu a mota ya aka ya mutu aka banni ni yanzu shi dama shi fi sani na ana magana aure iyayen nan yanzu suka hana suka ɗauka saboda sun ga wani mai canji shi bai mayi boko ko bai islamiyya mi zero amma fa akwai zunzurutu ce yanzu magana nan da nake mariyar nan ba ta so ba ta ƙaunar abin nan amma ɗaura aure ya ce ji nike kawai ba ya ce sai na rasa gaba ya ce wallahi har iyalin shi a gida yadda ta koma ka dai gama ce yadda ba ta son a ce a mata abin nan amma da ta ga halin da ya shiga yadda ta koma ita ke ba shi hakuri ina cewa na kai hakuri ga Allah ya so ya ce hankalin shi ya tashi kan abin nan to kun ji waje to kun ga shi yasa wata rana ana karatu sai ku ga kaman abin nan ba nan ya zauna ya tashi ya bi ni ma mun gama yau shi ne muke karatun ma na alhamis ne ko ran alhamis ne ran alhamis ne ya fita ya bi ni waje ya ce na ci ma ne ta ba shi hakuri na ce kai hakuri Allah ne ba wannan ba ya ce ai shi yanzu ya fahimci cewa ashe in ka samu abun nan dinnan nan ka gode to shi da aka ce yana cikin ni'iman da sai an tambaye ka da ka samu ka kasa wasu kai ka samu in ka ce to ita ma fa da aka kasa wasu ita ba ta samu ba to kowa sai sa shi cikin ni'iman shi ni'iman da zai abun nan ba ya dan fito kuma kun san abin kenan yanzu kun gano ashe wani lokaci ka so irin wannan din ka rasa shi ma akwai nau'i ne na ibtila'i ko tunda kun ga shi ya ce sai dai koma bai da lafiya bai ya jin ko ba abin da yake jin daɗi ya ji cewa a ɗaura wurin nan sai ka tuno na ham <laughs> ya ga ya ga zo da la da khafu fillahi law matala'ib عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله ياتي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر ya ce mafi girman jihadi da mutum zai yi shine ya faɗi gaskiya faɗin kalmar gaskiya a gaban shugaba ko wani jagora wanda yake ba shi da kirki shi bai da gaskiya kai kuma ka gaya mai gaskiya ka ce abun nan ba daidai ba ne wanda aka yi ba kyauta ba ga yadda ya kamata a yi kai masa nasiha ko ya ɗauka koyar wannan ƙarfin halin da ka ka je ka faɗi wannan gaskiyan gaban shi yana shugaba ba ƙaramin jihadi ba ne a ba haka ake nufi ba kuma gaskiya cewa kuma yana nufin mutum ya hau mimbari ya zazzagi ya maganan da ya ga dama ai wannan ma baya cikin nasiha idan kana ganin mutum yayi ba daidai ba to gaskiya magana ya kamata ka yi in kana iya kaiwa wurin shi kai mai magana in ba ka iya kaiwa ka yi ma waɗanda kake ganin za su iya zuwa su isar da saƙon nan su wakilci mutane ko al'umma waɗanda suke shugabanni waɗanda an san su tunda yanzu misali aka zo ana so a ga shugaba ai kaga shugabanni su ma na kungi ko na abin nan za su iya ba neman appointment a ba su appointment su zo su ganshi su gaya mai abin da za amma a homin bari a ce ga ma kurakuranka da kai kana shugaba a ce ga kurakuran da kai akan mulki ai ta yadawa wannan ba daidai bane kuskure ne wannan cin mutunci sunan shi ba ma wai irin wanda za a faɗi a cikin bututu ba ko a wani wuri ai akwai wanda muka faɗi wani malami ya taba zuwa gaban khalifa ya yi mashi magana da gautsi sosai sai shi khalifan ya daure bai fushi ba ya ji abin da ya faɗi bayan ya gama sai tambaye shi ya ce ya ce malam mun ji maganganun da ka faɗi sai dai ni kuma ba ba da matsayi na ba na zamana na shugaba sai ya tambaye shi ya ce abin da muka yin nan ya kai kafirci sai ce bai kai kafirci ba sabawa ce aka yi sai ce to annabi musa da za a aike shi wajen fir'auna da shi da ɗan uwan shi annabi harun aka ce ta kai in kun je wajen fir'auna faqula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai laushi ku gaya mai magana ta hankali la'allahu yatazakkaru aw yakhsha wataƙila zai wa'azu ko ya ji tsoro kuma Allah shi ya sani wannan Allah ya san ba za a yi ba tunda Allah ya san gaibi ya san me zai faru ya san me fir'auna zai yi ya san yadda fir'auna zai yi akan wannan ba abu ne wanda bai sani ba amma ya nuna tarbiyya cewa a san yanda za a yi latsafa na da'awa a san yanda za a yi da'awa ya ce to fir'auna da shi da kafirci irin nashi kuma waɗancan da matsayi irin nasu na annabawa an ce su lausa samun mutum ni ka tsanan ka baka ni nima matsayi na ba shi ko malamin da ya ji haka ya ce gaskiya ne na yi kuskure ba na yi kuskure na ba haka ya kamata ni ba gaskiya na yi kuskure sai ce to shi kenan kai kayi naka nima na yi nawa duka yanzu mu haɗu a aya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kenan Allah gafarta mana gaba da shi nan kuma ba faɗa umar dan khattab an yi magana aka zo mun taba faɗin wannan cikin tambihul ghafili yana tafiya da daddare sai ya ji wani na shan giya ko a cikin gidan shi sai ya kasa hakuri ya faso ta baya ya turo abin nan ya shigo cikin gida ya damkai aka ce a irin wannan abin da ake aka sa doka ka boye cikin gidanka kana ta shan giya ya ce asif ya ce ya ji ya yi laifi ya yi laifi gaskiya na saba amma in ni na saba wuri daya amirul mumini na shi kuma ya saba wuri uku ya ce kai yanzu mu ne kafin ya rufe baki ba bara bakin nan kasa ba ya ce gaskiya ne na yi kuskure amma amirul mumini na shi kuma ya kuskure wuri uku ni na yi kuskure ya ce ta wurin ida ina da ina ya ce to ga sunan, an ce wa tul buyuta min abwabiha ku zo mu gidaje ta kofa kai kuma wa aya anta ya amiral mu'minin kad ataita baiti min wara ka zo gida na ta baya kaga fasowa sai ka shigo ta baya kuma an ci watul buyut min abwabi da ta kofa ka zo kaga da ta kofa dai ba zai boye ba na zo ta baya ya shigo yace eh gaskiya ne da sannan an ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku waɗanda kuka imani kar ku shiga gidajen mutane har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga masu gidan wa ha anta ya amiral mu'minina qad dakhalta baiti bidun istinasin wala taslimin ka shiga gida na ba izini ba sallama ka wato cikin gida ce kai gaskiya ne ce gaskiya ne sai ce zanna an ce wala tajassasu inda na boye cikin gida ba zai a kale ni ba an ce wala tajassasu kar tajassasu alayya ya amiral mu'minina dan ka yi bincike ne ba dan ka matsa ba ka ji ina cikin gida da ya za ka ji tun da na ɓoye ya ce eh gaskiyar ka ne ka ga faɗi wuri uku ya ce kaga wuri uku ke nan kai duk ka saba ni kuma na saba wuri ɗaya ga bai ta rube shi da duka ba na ingiyan da shi da wala wala bashir alam bashir ya ce ashe yan giyan da suna da rai ai na ja abin da ya ce ashe yan giyan da suna da rai sosai zamewa ya zamiya ce ya kuma ba kafirci ba ce mutum zai iya zamewa wasu. ya gane tuba ya bari ba za ka sai ya ce shi ma ya ce mashi to ya ji yanzu tobo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dukkani da kai mu koma ta shike dan an gama warware kace shike da abani ba ta tafi da shi ba ba ta mai duka ba a ja shi ba to haka ake yi da mu A rayuwar rayuwa dole akwai musamaha da shi mai shugabanta da wanda ake shugabanta dukansu akwai musamaha idan dan uwanka ya zame ba murna kake ji da wannan ba kamata yayi ka gamu ka jawo shi ku dawo da shi daidai to kaga ko in za haka sai a lallabe shi a bi ta hanyar da aka ga yafi amma a wukan minbari a ci mutuncin shugaba ba daidai bane ai masa nasiha a samu wanda za a in baka iya kaiwa to shikenan sai ka sai ka sayin balle yanzu fa hanyoyin da aka bada akwai hanyoyin da za ka yi ma mutum sako kuma zai je wurin shi zai gani da kanshi idan ka samu wannan abun inda ka samu namban bututun shi da yake bututu ka samu wani abu ka tura mai za ka gani zai je wurin shi kuma in ya duba ma za ka gane ko ba haka ba ne ga wannan ya isa wurin shi kuma kaga yi mai fasa ne nashi amma ka sa a facebook ai akwai akwai akwai yadda duk akwai messenger akwai abubuwan da za ka sa sako personal nashi ne zai je wurin shi ba sai wasu sun gani ba in wannan ne kana iya rubutu da can ai wasiƙa wasu rubuta su rubuta takarda to yanzu ba sai ka aiki dan aike balle ce ya kasa kai takardar in ka dai samu wannan bututun kuma da ka laluba to wani ma ya ban nashi buɗe ma ga yanan da ka hu zaka gaishe shine nan wurin bututun kana so turo ba sai ka tura ta nan ba bai fi ba eh eh to kaji kuma to kaji kuma shi sai a nan garin ma samu wani mai shan sai sun je gidan giya sun yi tilisi sai hau abin ya hauye sai dai wannan dashi ya zama ingili <laughs> to so da aka gani kaga zai kai zai isa abin zai isa zai je wurin shi kuma zai iya ka gani shi ma ya gana ma mai in ko bai ba ma kai ma ka dai isar da sakonka ba sai an yi rubutu ba yanzu ka rasa wanda zai kai ma ma rubutun takarda in ka rubuta suna gani sau da haka sai ka rubuta in kaga akwai abin da za ka yi in ko mutum ya gama abin ya kai matsayi to ko mutum ya ji da kai shi ma na'am akaba a da zo a yi na kuma ka kamar da mu ce in ko ba wani wuri har mu kasa tsayiya akaba <laughs> to izul magani eh izul magani sai mi daga nan ka koma kana da kana da hadal habib na'am hadal habib littafin hadal habib na abubakar aljazairi to ka koma can ciki zaka gani inda aka yi aqaba al'ula wal aqaba thaniya yan madina ne suka to suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko suka zo su bakwai na biyu suka zo su wajen su saba'in suka zo abun nan ba suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sulhu aka yi maganar zai bar makka ya koma wurin su nan ne aqaba guri ne ya fito ko ya ba gabanin kace jamratul asaba ba ai aka ba muri a wani wurin da take ne nan ne aka zauna a kai ta sulhu tare da da mutanen Madina na'am mu tafi to wannan shine dai abin da muke so nan wan jabiri ai jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ce sayyidu shuhada hamza bin abdul muttalib shugaban shahidai in an je lahira shine hamza ibn abdul muttalib wa rajulun ila imamin ja'irin fa amarahu wa shine na biyu wanda zai samu wannan irin matsayi da mutumin da ya tsaya gaban wani shugaba shugaban nan ba shi da adalci shi kuma wannan ya daure ya tsaya gaban shi ya ce a yi kaza a bar kaza ya ce amir haka bai kamata ba haka kuma a yi shi kuma ya ji haushi ya kashe shi ta dalilin wannan faɗi mai gaskiya wannan ya yi shahada ai kun ga nan muka ba da labarin a tsawa bin abi raba lokacin da ya tafi wajen amirul mumini ai ya je ya same ya ce mashi ya zo ne ya je ya bashi kujera ya ce ka zauna ya ce a a ba wuri na ne nan ka bar ne zauna inda kowa ke zama ya ce wane mutum ai in ma aka matsa sai dai tashi in baka kujere kai ka zauna in ko ba aka ba ka zauna kusa da ni ya ce to maimakon kada ya tashi sai ya zauna kusa da shi nike tafe da kai ya ce abin da ke tafe da ni shi na zo in jawo hankalinku akan cewa ku tuna da wannan matsayin da Allah ya ba ku wannan matsayin nan wasu ne suka zubar da jininsu suka rasa gidajensu suka rasa ƴaƴansu suka rasa iyalansu suka nemo maku wannan matsayi to ku tuna da ƴaƴansu habbai sannan bayan haka nan ku kula da masallatan nan guda biyu masjidai wannan na haramai a sharifai masallacin madina da masallacin makka ku kula da su saboda wannan masallaci su ne dalilin da aka kafa addini su ne asalin tushen abin nan sai sa nan ina jin naga wani abin da an turo ana cewa masal ginin da ya fi kowane gini tsada a duniya shine masallacin haram ga kudin da ake kashe mashi 100 million 400 ne ko nawa na manta million dollars da wannan ba eh biliyan ko biliyan to shi ne saboda aka shefi kowane masallaci tsada a duniya wannan kuma masallatan na makka da na madina wutar da suke amfani da ita kawai wadda aka ajiye masu tafi duk wadda muke amfani da ita a najeriya so biyu ko so uku ma na? ehe ta sannan ga wasu generators kaman gini dingima dingima kullum suna nan standby kawai wuta na girgiza su tashi da kansu saboda kada gaba wuta a wurin ana zani kaji mun ko wuta kullum ma ana nan muna ta addare kai ga abun nan da ma ganta sosai ran nan ne ake mamaki kai Allah ta yace mu tun jiya ba dauke ta ba su ko can wani bai taba gani an dauke ba ya kai shekarun ka kuma bai taba ganin babu ba kuma tare muka fara samun kuɗi da su shine babban masifan tare muka samu mai shekara daya muka fara so jirgi tare yanzu su suna da baka san iyaka ba mu kuma nan ba mu san iyaka ba <laughs> bakin ma za a ji guda lokaci <laughs> yana ji bakin kudu bakin kudu wani ba ruwa na mu mutan ba mu san iyakar nasu ba wajen yawa mu mu san iyakar namu ba wajen rashi na ba su tafi gafiyoyi ai mu burgaye gare mu ba ba gafiyoyi wacce burgaye tawa za gani kuma ba mu jin kunya mu tafi mu gano wurin mu gano garin mu gano abin da suke da shi mu gano abin da suke yi mu gano komai nasu mu dawo sai mu danne wannan ilimi mu bar wurin mu tafi ƙasar turawa mu gano mu ga abin da suke mu ga yadda suke mu dawo sai mu manta na taba gaya maka wani ɗalibi wani ya je misira kawai sai ya ɗauke kai shi iskandariya da suka dawo suka shigo wani jirgi faransawi jirgin nan awa cikin awa ɗaya ke zuwa wurin bayan wajen awa hudu da rabi ne wurin iya zuwa ka shigo shi kawai da electric abin da gudun siyan da gare shi yamma ya fita na fita hankali da suka dawo kawai sai sai shi ɗalibin yake ce mishi ranka ya daɗe ka kalli jirgin nan yanzu dibi daga awa ɗaya kawai minti arba'in da wani abu ma na taɓa shigo wani ma minti arba'in da biyar ya yi ya ce sai ya ce sai ya ce af ai wannan kaɗan ma kenan dan baka je france ko ka je london ba sai ce to ya ce gaskiya to aka je Nigeria ko bai ce uwanka kan ci za ka yi man haka bai ya ce kai ne <laughs> idan zai ji birnin askau idan zai ji birnin askau ya za ka za idan zage shi kawai za a yi fada da abokin rakiya a giya to za gani ya ka gani alawa lalata ya kiyaye Allah ne babu ta bu sai gonar da jirgi aka zo wasu jirgi afirka an sai wata ƙasa ta sai jirgi sabo sabo ful aka ce yan ƙasar sun zo suna ta nema su zanga-zanga wai jirgin da aka so sabo ful ya yi tsada to mu kuma da muka so tsoho mu kuma second hand muka saya to shi kuma second hand din ya linka nasu so uku kudin shi sabon da suka saya su can waɗancan na ta kudin sun yawa na? kaji malam sani su can sabo gar aka sau ya suka zo suna so su zanga-zanga wai gwamnati ta kashe kuɗi da yawa akan wannan jirgin to kuma kuɗin da aka sau jirgin sabon gaba ɗaya su suke korafi a kai to mu namu da muka sau second hand ɗin ya linka kuɗin sun linka wancan na jirgin nasu sau uku ne? Eh? sau hudu A zo kuma to to gaga buku wane daga zanga wa za ka yi wa zanga zanga to hmm. to wata ku ka sani dai mu ka sani dai su kai Allah dai kyauta kai kyale su mu je mu mu ji kan annabi da ya magana mu ana abun mu ya fi mana wannan kada mu shiga abin da ba ruwan mu eh da aka wa rajulun qama shine wannan wal anbiya salawatu rabbi wa salamuhu alaihim annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su a tsauna al al'ala sun ba mu misali abun buga misali mai daraja mai kyau fi hadhan nau'i na wannan nau'i na faɗin gaskiya ko tana da daɗi ko babu min jihadi na wannan jihadi wa kaza salihun radiyallahu anhum haka nan nagartattun bayi su ma sun ba da misali na haka za a faɗi na annabi za a faɗi na salihan kuma guji wa min al alladhina jaharu bi kalimatil haqqi wa tasaddu biha lil fasadi yana daga cikin annabawa wanda suka bayyana gaskiya kai tsaye ba sa shakkan kowa wa tasaddu lil fasadi suka tare duk wata banna in sun ga banna ba sa bari nabiyullah yahya ibnu zakariya alaihi wassalam shine nabiyullah dama Allah ya riga ambace shi amma sunan shi babu mai irin shi saboda haka salahiyarsa tun da ya tashi ko wasa da yara irin wanda zai nuna akwai wani abu nau'in wasa bai taba yi ba domin yara tun yana karami aka ce idan suka ce mai zo mu yi wasa sai ce ma li hada, ba halitta ne dan wannan ba duk wani abu wanda zai nuna akwai nau'i na faduwa ko a rage wani daraja na abu nan tun yana yaro bai taba yi ba yara ba su basu bai wasa ba ko da yara irin wasan nan bai yi ba duk abin da aka ce mai aka ce zo yi wani abu wanda ya ga ba bauta Allah ne to zai bada amsa ya ce ma kuliftu li hada ba halitta ne dan wannan ba to shi yasa wanda ya kwaikwaye su ma aka ce imamun nawawi tun yana yaro aka gane zai zama wani abu domin irin wannan sifan da ita ya taso idan aka zo aka ce mai cikin yara zo mu sai ce ma kuliftu li aka ce wannan zai zama wani abu saboda haka haka yake alaihi salatu wassalam ذلك النبي الذي دفع حياته ثمنا للثبات على الحق وعدم خشية الناس wannan annabi wanda ya bada rayuwarsa ta zama ita ce kaman kudi lissabati alal haq saboda ya tabbata kan gaskiya saboda ga gaskiya so ko za a ce a raba shi da ran shi sai ya zabi a raba shi da ran ya saboda gaskiyar nan wa da mai fashiyatin nasu da rashin tsoron mutane haka wannan annabi yake alaihi salatu wassalam qala al-hafiz ibn kathir hafiz ibn kathir ya faɗi kuma wannan maganan ma banda wannan idan kuka diba cikin nufuzul wannan makaidil yahud za ku ga ya kawo wannan kissar sosai akan cewa aibin da aka yi wajen kashe shi ma babban abun nan ne domin shi a can cewa ya ma sai da aka zo wani fati aka zo wani buki sannan aka ce a zartar da abun nan ne shi gashi nan dai bari ku ji wannan tukun qala al-hafiz ibn asakir yace rawal hafiz ibnu asakir fil mustaqsa na littafi ne mustaqsa littafi ne fi fada'il al-aqsa yana magana kan falalan wancan wurin masallacin aqsa an qasim ay maula muawiya ya ruwaito daga qasim wanda wani bararre ne na muawiya qala kana yace yace wannan kana maliku hadhihi almadina yace wannan sarkin na madina yana bada labari yani dimashq a lokacin yake bada labari dan suna wurin sunan wannan malik na wannan gari sunan shi haddad bin haddad sunan shi haddad ibnu haddad wa kana qad zawwaja ibnahu bibnata akhi bai aurar da ɗansa diyar ɗan uwan shi kamar a ce waɗanda suke cousins kenan ko suka yi aure sai suka yi aure a irin wannan sunan ɗan nashi ita ɗiyar abin na afihi wannan sunan ta arbal malikatu sida sunan wannan arbal wadda ita kuma ita ce kamar a ce gimbiya ta wannan gari da ake ce masida gari ne wakar kana min amlaki amlakiha ai wannan yana daga cikin waɗannan daga cikin wannan wakar kana min amlaki amlakiha suqun mulo akwai daga cikin duk inda ta suka ta mallaka ita akwai wani wuri da ake ce ma kasuwan wani mulo wuri ne bi dimashq shi ma wurin yake wa huwa sagha al wani wuri ne na wata makera wanda take da dadda wanda ana babban wani wuri ne inda take rike wannan shine matsayin ta babba ce ita ma ta auri wannan da dan uwana shi qala wa kana qad halafa bi talaqiha thalathan shi dan uwan nan nashi sai ya rantsuwa cewa ya saki wannan mata tashi wani abu ya gudana tsakaninsu sai ya sake ta saki uku sun ma'annahu arada ta sai ya zo ya ce sai zai dawo da ita a wancan lokacin kenan ya ce zai dawo da ita ya haya bin zakariya sai ya zo ya tambayi menene matsayi yanzu ya yi saki uku ya sake ta an rabu to yanzu ya iya dawo da ita sun sasanta suna so su dawo su ci gaba da zaman aure saboda haka ai fa qala la tahillu laka hatta tankiha zawjan ghayraka yace bata halatta ba sai ta auri wani namijin wanda ba kai ba sai ta auri wani fa haqadat alai saboda haka sai ta kulle shi are ta ji haushi ya za a yi hana dawo da aure wa sa'alat min al-malik ra'sa yahya bin zakariya tace ita abinda take so sarki ya bada izini a kashe yahya bin zakariya a yanko kanshi da yi wannan magana ya za a yi da sarauniya da sarki tana son ta dawo da aurenta kuma shi ya ce ba za a yi ba wadalika bi isharati ummiha kuma wannan kusa ku gane aikin da iyaye mata suke wani lokaci su na daidai wata ran su yi na banda kada mu kulle duka uwarta ce ta bada shawara ta ce in dai wannan talikin yana raye wannan annabin ba zai yadda a mai da auren nan ba na haka ni shawara ta kisa a kashe shi kawai tunda kina da mulki babanki kuma na da mulki ku sa a kashe shi ku dawo ku yi zaman auren ku ba wanda zai aibanta ku ba wanda zai ce muku kaza ta ko sa haka ba ba alai shi sarki ya ce a'a ba za a yi haka ba ya ce wannan bai yi ba sun ma ajaba ha ila dalika bayan haka nan suka matsa tun da uwa da ɗiya sun taru cikin gida sun matsa ma ba ma zai ka fito ba wani ko kunya ma baya ji idan aka irin wannan aka matsa mai zai ce to shi ya zai yi matan shi ce da diye shi sun taru sun matsa don haka ko sabo ne a yi sai a yi a saba ma Allah a ba su haƙuri a ce su haƙuri kada sa ba mahalla ya ce matashi da ɗiyar sun matsa a kan cewa sai an kashe annabi ya haya ta dalilin wannan sau da haka kuwa daga nan ya sa a yi ya ce a yi ba ba ta ilaihi ya ko tura ya ce a je a kaso shi kamar yadda suke so don shi da a ce ya ci gaba da fushi matashi ta ci gaba da fushi da shi da ɗiyar to gara a kashe annabin Allah ku ji fa annaba hudu yadda abun nan ba ya ko tura aka je aka samai wa huwa qa'imun yusalli fi masjidin jairun yana salla a wani masallaci abun nan ba ya aika ya ce a kashe shi a wannan masallacin man atahu yasa aka sa wanda zai zo da shi man atahu bi ra'sihi fi sinatin ya ko zo da wannan abun nan din shi a cikin wani tas na abun nan din sa waja'ala ar-ra's yaqulu an zo da kai a yanke duk da nan sai kan ya ci gaba da cewa la tahillu lahu la tahillu lahu hatta tanki hazaujan gaira kan kenan ba shine dama kisan ba kai yana magana to kan nan haka ya ci gaba da magana yana cewa la tahillu lahu la tahillu lahu hatta tanki hazaujan gaira an ga kai yana magana to haka kan yayi ta magana yayi ta abu nan din wannan fa akhadhat al mar'a at-tabqa sai batan nan ta dauki wannan farantin shine kamar wancan abun nan din wa hamalathu ala ala rasiha ta dora a bisa kanta wa atat bihi umma ta taho wajen mamanta ta ce mama ga aiki an yi an gama amma fa ga abin da yake cewa har yanzu yana ƙara cewa la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayr kai yana magana wancan a cikin makaidul yahud shi zaka ga cewa ana ma buki ne a lokacin ita yarinyar wai tana bukin birthday na ta dama ba su suka koya ma mutane ba har yanzu suka kuma musulmi kusan sun zama da shi ma kamar addini mutum tsofai tsofai da shi da tsohuwa tsofai tsofai wajen a nuno suna bikin ba su suna ta rawa ga jikoki ga yaya ga jikoki wannan mummunan ɓanna sau da aka wannan shine babban matsala aka zo asalin aikin yahudu ne sau da aka da aka zo ko aka ce abin nan ba waho ya fulu yana nan yana faɗin wannan maganan kazalika balan mata matsalar bai na dai ummiha yayin da ta zo gaban mamanta da kan khasafa biha ila ha sai aka shafe ta zuwa wuya wannan zuwa diga-digai kasa ta kama ta kuma ila hakwati a alkash har zuwa wajen madaurin abin nan ba wando na namiji to a wajen mace wajen kugunta nan har abu yana matsawa kasa na su wa ja'alat ummuha wailu dan haka mamanta daga nan ta koma tana ihu tana kiran wailun wailun wailun tana ta wayo mun bane wailu tawalwalu shine ta rike kiran wailat wailu wailu wailu tana kira tana ihu tana ta mun bane mun bane mun bane wal jawari yasrakhna ya'an bayi suna bayin su suna ta kuka ga mata yarinya za ta nutse wayaldamna wujuhahunna suna marin fuskokin su saboda damuwa summa khasafa biha ila mankibaiha sai kasa ta kara janta kawai aka zo har ka fada fa'amarat ummuha as-sayyaf da uwarta ta ga haka kawai sai ta ce an yadriba unqaha ta ce kai wannan hadewa za ce za a hade abinda za a yi ta ce a datse mata kai ita uwar ta ce a datsa kan diyan saboda ta rika ganin kan kawai wai a ɗebe kewa tun da dai jiki har ya nutse an kawo kafana, ta ce da Allah a taimaka a gutsure kan kafin ta hade kafin ƙasa ta haɗiye ta gutsure mata kai saboda ta rika ganin kan tana ɗebe kewa da ita ita ta salla rasiha fa fu'ila saboda haka aka koyi aka datsa kan falaffazatil ardu ay jizzataha inda zalika bayan nan sai kasa ko ta haɗiye sauran jikin gaba ɗaya bayan nan aka haɗiye ta wa waqa'u fi dhulli wal fana daga nan kuma mulki ya kare daga nan dalilin wannan bannar da suka yi ta zaluncin nan daga nan suka shiga cikin wani irin matsa wani kuncin rayuwa aka kaskanta su walfana komi na su sai da ya kare ba mulki ba kuɗi ba matsayi komi ya tafi kaman ba su ne suka yi wancan mulkin ba kai ka ce mutum ya yi bacci ya farka ya ga abu babu wallam ya zaldamu ya haya ya furu daga nan kuma aka ce jinin ya haya bai bushe ba yana kwarara yana zuba ana ganin wajen wannan kan inda aka yanke hatta kadima ai buktu nasar fa qatala alayhi 75 alfan sai da buktu nasar ya zo aka ce mai sakamakon a ce jinin nan ya tsaya a daina kwararar da jini to sai ya kama mutum wanda yake guda dubu saba'in da biyar sai an kashe su ta dalilin jinin nan sannan jinin nan ya tsaya sai da aka kashe su na mutum dubu dubu na hamsatan wa na alfan mutum dubu saba'in da biyar sai da aka kashe su a maimakon wannan kan sannan jini ya daina kwarara amma inda aka kashe shi nan jini na ta kwarara a wurin sai da buktu nasar ya zo saboda buktu nasar kun san shi ma ya mulki sosai yana daga cikin mutanen da aka ce an mallaka masu duniya gaba daya suna mulki a wannan lokacin to da ya ga cewa mulkin shi ba zai tafi ba ba za a samu zaman lafiya mai kyau ba sai aka yi mai fatawa aka ce dalilin kashe annabi ya haya ne da aka yi a garinka saboda haka in kana so komi ya tafi daidai a sakamakon jinin sai ka kashe mutum wato abin nan ba dubu saba'in da biyar a maimakon wannan sai da aka kashe su kuma aka nemo duk wanda yake da alaka da wannan abin sai da aka kashe shi sannan garin jini ya tsaya kuma gari ya zauna lafiya lau ya fito ba zalunci ya fito wannan shi ne wa kana jazaoha min jinsi amaliha da aka kunga sakamakon da aka yi mata an mata daidai da irin aikinta. Ƙasa ta kama ta wa kad khaba man iftara duk wanda ya yanka ƙarya ya jingina ma Allah to ya gama yawo hultu malam yace wa qissatul al-kalam ba'da al-maut a ce wasu su yi magana bayan sun mutu a samu labarin cewa ga wani ya mutu kuma yayi magana yace wannan hada fi ummatin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sahabati wal ulama'i yace wannan kissa ta faru so da yawa ba mun ji wancan ba yanzu to wannan kissa a ce mutum yayi magana bayan an kashe shi ko bayan ya mutu a kashe shi yayi magana wannan ya faru a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba sahabbai da kuma malamai salihai ga kissa ɗaya nan ciki qissatu zaid bin kharija al-ansari akwai kissan wani da ake cewa ibnu kharija za ku jana maganar kissar shi sosai ibnu kharija an ciro ta yana yana cikin hayatu sahaba juz'i na uku shafi na kaza da kaza wa ma ba'da akwai wannan bayani a ciki gashi nan akace ce walaqad akhraj al-imam al-baihaqi rahimahullahu ta'ala an sa'id bin al-musayyib rahimahullahu ta'ala an zaid bin kharija al-ansari min bani al-harith ibn al-khazraj radiyallahu anhum akace tuwfiya min zamani Uthman bin Affan radiyallahu anhu shi wannan yana bada labari ne shi Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisi an Sa'id bin al-Musayyib yace anna Zaid bin Kharija shi Zaid bin Kharijan al-Ansari yana daga cikin ƙabilan min banil harith ibn al-khazraj shi wannan abun nan ne radiyallahu anhu tuwfiya shi an karbi ran shi shi wane ne zaid bin kharija ko al-ansari ya mutu a lokacin usman bin affan radiyallahu anhu fa sujjiya bi saubatin sai aka lullube shi da da abun nan da wata riga aka lullube shi thumma ay sami'u ai jaljala fi sadrihi sai suka ji wani sauti daga kirjinsa jaljala kun duba can nan ba ta uku jaljalatun a sauti wani sauti suka ji yana fitowa daga cikin kirjinsa wa fi riwaya littabarani sami'u sautan min kisa sun ji wani sauti daga karkashin shimurfa abun nan mayafi da aka lullube shi yaqulu ayyuhan nas marratayn ayyuhan nas yana cewa ayyuhan nas kuji ne. muna tare ko ko ba ma tare kana ji ina ba ka ji da ai da zai da kake <laughs> wai da ka ba kai bacci ba kuma ai eh eh shi ne yadda kake cewa in kaji na san yadda kake cewa na san in ba ka ji ba ko yadda kake cewa eh Ayi, wannan ta takariri kake ko ko hmm? an ka ji haka ake so to sai aka ji yana cewa ayyuhan nas ayyuhan nas hasso biyu fa hosira an wajhihi wa sadrihi da aka ji wannan abu sai aka bude shine hosira. ayatan muna dubawa ne saboda waɗanda za su yi sira an hi ai hube na suke shi da kanshi fahasara kenan fahasara an waje hi wato wa sadrihi sai aka ga kawai ya budo wannan shimfiɗa abin da aka rufe shi sai aka ga ya budo fuskar shi daga cikin mayafin da aka lullube shi ya budo haƙƙir jin sama ya fito aka ya buɗe shi sun makala ya ce wannan ba ina ne ya ce sun makala ahmad ahmad fil kitabil awwal ya faɗi wannan ya faɗi wannan magana ya ce yana cikin littafin farko ya ce ko sadakun wannan sadaka sadaka abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana ya ce abba'ifu fi nafsihi alkawiyu ai fi wannan abba'ifu fi nafsihi alkawiyu fi amrillahi fil awwal wannan ba duk maganganun sai na bakar ya faɗi wannan maganganun ya yi magana wannan abin da ya ce kenan ya ce sadaka sadaka usman ya ce usman ma ya yi ƙana ya tsallake sadaka sadaka umar bin al-khattab radiyallahu anhu da ya ce alkawiyul amin fil kitab al-awwal duka ya faɗi wannan ya ce sadaka sadaka usman radiyallahu anhu alamana min hajikum ai min ku ya ce min hajihim ko ya ce ya faɗi wannan magana shi ma ya ƙara faɗin wannan magana Usman bin Affan madat arba'un wa baqiyat wa baqiyat ay sintani atad bil fitani wa akala shadidu da'i shi wannan abin da ya magana kenan yake cewa madat arba'u yace mutane hudu su za su wuce daga nan in hudu suka wuce wa baqiyat sintani za su zo sai biyu su rage wanda daga nan atat bil fitani za su zo da fitintunu wa akala shadidu da'if a lokacin ne za a zo a ce mai karfi zai cinye mara karfi wa qamatis sa'a daga nan ne kuma kiyama za ta tashi wa sayatikum an jayshikum khabarun ay bi'r aris sannan zai zo maku kuma sojojinku in kun tafi yaki za ku ji labarin bi'r aris wa ma bi'r aris menene bi'ir aris din nan qala yahya qala sa'id ya ce wannan yace yahya yace sa'id ya ce za a abin nan din su tun thumma halaka rajulun min bani khatma ya sujiya thawbahu ay bi thawbatin fa sami'a khaljal a ah, wannan in gama wancan ko shi maganan wancan da yake nan da aka yi waɗannan maganganu maganganun ne sun abin nan ba amma dai irin maganganun da ya faɗa kenan an faɗi maganganu da dama akan wannan ina ne wancan min ruwa ruwata halaini ruwaya abin da ya faɗi kenan ya faɗi maganganu dai da yawa amma maganganu ne irin wanda ba abin nan bane sai dai a nuna yadda ya maganganun ya yi maganganu irin wanda manya-manyan sahabbai suka faɗi a lokacin abin nan jinsu shi kuma yanzu ya mutu ya ga maganganun sun tabbata haka radiyallahu anhu ai alama na hijihim shi kuma Usman radiyallahu anhu ya rayu akan tsarin waɗancan shugabannin da suka wuce sannan daga nan za a wuce a samu wasu shugabannin da za su zo sai a samu rikici kamar lokacin Ali bin Abi Talib kuma lokacin Muawiya bin Abi Sufyan tunda an yi ta rigima su ne sintanin da aka yi magana za su zo da tunu waɗanda suka rage tunda lokacin Usman bin Affan ayin dalilin mutuwa Usman bin Affan ita ce ma ta buɗo rikici kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a samu wannan rikici a lokacin da ya zauna a wajen rijiya ya ba da labari yake cewa wannan ya zo sai na abubakar ya zo farko aka ce ya yi sallama aka ce wane ne aka ce sai na abubakar ne ce a mai bishara da aljanna sai na umar ma ya zo ya kwakwasa ya sallama aka ce wane ne aka ce a mai bishara da aljanna usman bin affan ya zo da ya zo sai da annabi ya sun kuyar da kai ya yi shuru tukuna sai ce aje a ce ya shigo kuma ai mai bishara da aljanna ala balwa tusibuhu akan wata musiba da za ta same shi shi kuma yace Allahul musta'an wa alaihi tuklan yace Allah yake neman taimako kuma ya dogara gare shi Allah ya sa fitinan nan ta zama ba fitina addini ce. sannan sai annabi ya ƙara sharfi yace misalin Uthman kaman wani kyaure ne kaman wata kofa ce a musulunci don ranar da aka balla wannan kyauren to rikici ba zai kare ba musulunci lafiya mai sa'a to shine magana sau da aka waɗannan da suka taho guda biyu ba abin da ya faru sai fitintunu su kai ta faruwa da Usman da Ali bin Abi Talib da kuma abin nan kuma ya faɗi wannan duk a lokacin shi bayan ya mutu ne kuma duk wannan abin sai da ya faru a yayi magana bil fitan wa akala shadidu ba'id mai karfi ya koma ya cinye wanda ya bashi da karfi wa qamati sa'a haka abin zai kai wa sayatikum an jayshikum khabarun ay khabaru bi'ir aris wa ma biro aris aka ce labarin biro aris zai zo ma rundunan ku za ku ji labarin wannan abun nan ne Shi ne na aka ce ya haya bin sa'id amin riwayati halihin riwayat da wani riwayan yace sun mahalaka rajulun ana nan kuma sai wani mutum ya kara mutuwa min ba su jiya bi saubatin shi ma aka rufe shi da wani mayafi shi ma ba sami a khaljaja wannan khaljala ko jaljala jaljalatun fi sadrihi shi ma sai aka ji sauti a wajen kirjinsa sun matakallama wa kala inna aka bani haris il sadaka sadaka ya ce duk abin da ya faɗi yayi gaskiya mun gani gaskiya ne kuma ya faru ya fito ko ɗauka ka kai fito sosai ba a bashi haka ko ko mu ƙara ɗayan a bari haka nan sai gobe a ji ɗayan gobe daga na a ƙara ɗaya to amma dai muhallin shahid mutane sun akwai wanda suka yi magana bayan sun mutu shi ma nan masarau barsisa mu dai bashi haka nan sai gobe gadar Allah launar da baka ya ladan na? ya ko ta ko da kudi ki zai ke mutu ya wayi wanda su to akwai wata baiwa Allah aka ce ta rubuto takarda ta ce yan wasa ta cikin adda tana cikin damuwa ayan ma mun karanta abin da ake ana yin mutane ba shi ba ran nan aka hasa wajibul manzil aka ba ku ranan ki zo gobe ki jawabin sayyid tunda mace ce ta rubuto ta zo ta jawabin sayyid da aka har wajibul har wajibul manzil ran aka ba da aka tafi mutun yayi ga adda da za a karanta ta maganin ana yin mutum ba shi ko ya kai girman dutse a biya nakin ce ana bin ki ba shi shi yasa kika ce adda Allah ya baki mafita amma ki zo ki ji wabil sayyid in Allah ya kai mu gobe ki ji a da ake yi a fita daga bashi na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rahimud du'afa wal fuqara wal ghuraba wal masakin anzil rahmataka alayna wa ala walidina wa ala sa'ir al muslimin al muwahhidin fi kulli makan اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحدث أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم صل على محمد وأنزلهم مقعد المقرب إنك يوم القيامة اللهم جزيه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين